ana ganin cewar wannan ɗan wasa Leonard Messi an ɗauke shi a zakara a duniya. To amma sai aka zo a wannan wasan da suka kara da 'yan wasan ƙasar Amurka sai aka gaba su yi wata rawar gani ba. To wannan laifin za a ɗaura shi ne akan shi wannan ɗan wasan kenan? A gaskiya ba za a ɗaura laifi akan ɗan wasa Lionel Messi ba. A saboda duk wanda dai ya saba da kallon wasa kamar yadda na ce san preseason lokaci ne na shiryawa to kuma shi Lionel Messi dama dan wasa ne wanda tun lokacin da ya fara wasan kwallon kafa a Barcelona an san dai yana yana kwallon kafa ne ba da wasa ba yana cin balabalai kuma yana ba da ana ci a ba taba samun shi da wani laifi ba to amma yanzu ina ga saboda preseason ne shi sa dai Lionel Messi bai sa jiki ya yi wa Barcelona wasa ba saboda kamar akwai wani wasa da suka buga da Chelsea a Amurka ma ba su sa shi ba a tabbas kuma ka san Messi na da lafiya ba yanda za a yi irin wannan wasan in dai a competition ne ba su sa shi ba saboda haka ba za mu iya sa laifin gaba ɗaya akan Messi ba to baka tunanin kamar wannan zai iya sa ita wannan tauraruwar tashi ta dishe? Gaskiya ba na ganin haka saboda idan ka lura a Messi yanzu shekaran shi 28 a kuma tun da ya fara wasa a Barcelona daga shekara na 24 har zuwa yanzu yana wasa ne ba da cewa um, ita tauraruwar nashi ta dishe ba saboda ba wani season ɗin da aka buga da baya cin balabalai har uh, hamsin da wani abu. To za a iya cewa kenan wannan yanzu wani ƙarin ƙarfin gwiwa ne gare shi wanda zai iya samu ya ciyo ma ita wannan ƙungiya ta Barcelona sauran abubuwa kenan. Gaskiya saboda idan ya samu hutu sosai yanzu Um, idan aka fara wasan ƙwallon ƙafa na La Liga kaga dole ya samu karfi sosai ya buga wasanni tunda a season ɗin gaba ɗaya shi ya fi kowa guje-guje da cin balabalai. To yanzu za mu iya ɗauka cewar irin soke-soken nan da ake yi a kan shi, kana ganin wannan zai ƙara mishi ƙaimi kenan koko zai ba shi zai kashe mai jiki. a tabbas zai kara mishi karin saboda shi Lionel Messi a player ne wanda yake so ya ga ana cewa shi ba zai iya abu ba a lokacin ne ni nake gani ma yake samun karfi yake kara yi saboda a ce eh gaskiya tabbas haka ne saboda da idan ka lura a duk lokacin da Ronaldo ya ce wasan ya ce kwallaye kamar guda uku aka shi Messi zai yi yanda zai iya ya ci kwallayen da suka fi wannan saboda a ga cewa shi eh, a gaskiya shi dan wasa ne wanda ake takama da shi. To me kake tunanin magoya bayan shi za su zara ido su gani a nan gaba? Eh a nan gaba gaskiya magoyan bayan Lionel Messi su yawancin yawancinsu magoya bayan barcelona ne su ma zuwa nan gaba dai ina ga suna so su ga messi ya sake cin lambar yabo na kwallon kafa na shekara kuma a wannan shekarar mai zuwa kuma ya sake fitowa wanda ya fi cin kwallaye a shekara saboda haka za su sa mai ido kuma su dinga goya mai baya ya sake cin kwallaye da kuma ya yi wasa mai kyau